الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل yan uwa masu kallon mu barkanmu da da saduwa a irin wannan lokaci a irin wannan rana ta zagayowar ta zagayowar ranar haihuwar 'yar fiyayyar halitta wato sayida zahara salamullahi alaiha a yau dai a tare da ni da kuma abokan aiki na za mu kawo muku shiri ta musamman dangane da haihuwar sayida zahara salamullahi alaiha mai taken shugabar mata wanda kuma muna ƙara yi muku murna da zagayowar wannan rana mai albarka yan uwa sai ku kasance a tare da mu har izuwa tsawon awa biyu insha Allahu za mu kasance tare da ku a wannan shiri mai albarka. mata bismillahir rahmanir rahim yan uwa a tare da ni dai akwai abokiyar aiki na malama fatima muhammad amin malama farka da kasancewa da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sannan kuma akwai bakinmu da suka halarci wannan shiri malama sumayya muhammad sani malama barka da su sannan akwai malama bushira rabiu malama sani da isowa ah, to masu yan uwa masu kallon mu daman dai kamar yadda naka gabatar muku wannan shiri na ranar da yaka zaga wani haihuwar diyar fiyayyar halitta wato sai da zahara salamullahi alaiha muna kara jaddada muku murna da farin ciki da taya ku murna na irin wannan rana babbar rana babbar idi wanda aka yi mata lakabi da ranar mata wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kansa yake cewa ita fatima zahara salamullahi alaiha shugaba ce da dukkanin matan duniya gabaki ɗaya. muna ƙara taya ku murna na zagayowar irin wannan rana mai girma da falala da albarka ehm, malamanmu baƙinmu a wannan fili muna ƙara yi muku murna na kasancewa da mu a wannan waje da kuma taya ku murna na wannan rana mai ɗumbin albarka Eh, malama to dangane da cewa muna cikin irin wannan rana ne na murna da farin ciki ko me za ki iya ce mana dangane da irin farin cikin da kike ciki na wannan rana da zagayowar haihuwar sai da zahara salamullahi alaiha wannan dai rana rana ce rana ta farin ciki babbar rana ce wacce ake kiranta ranar mata ta duniya kuma ranar da aka haifi yar fiyayyen halitta wato sai da zahra yau dai ranar farin ciki ce ba ma zagayowar ranar ba mutum ma yana farin ciki na ganin cewa shi ma yana cikin wanda mai suke cikin hidima ga wannan rana da kuma ka san ma me ake a cikin wannan rana tunda mutane da yawa suna witnessing irin wannan ranar amma ba su san ma me ake yi ba to alhamdulillah da Allah ya sa muna daga cikin masoyan manzo da iyalan gidan shi da har muka san wannan rana malama mun gode sosai to kaman da yadda naka gaya ma masu kallo cewa akwai abokiyar aiki na a tattare da ni shine to malama fatima kamar da yadda kika sani cewa wannan fili namu na haihuwa ne na kuma rana ne na murna da zagayowar haihuwan sayida zahra salamullahi alaiha to ko kina da wani tsaraba da raki ba masu kallon mu na irin murna da farin ciki da kike yi a wannan rana Eh, Masallam da sauraron barka mu da warhaka muna kara taya kuma murna da kasancewar mu a cikin wannan rana mai albarka ta zagayowar rayuwar sai da zara salamullah alayya ina ganin babu wa'anda ya kamata a ce sun fi farin ciki sun fi annashuwa a cikin wannan rana irin mu baki daya kuma akwai dalilai da dama da ya sanya muke cikin farin ciki kamar idan muka duba yanayin rayu eh, yadda aka haifi sai da salamu alayha yadda ya zo mana a tarihi a hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa tun farkon yadda Allah ta'ala ya soya uh, dasa nutfa eh, tsokata a cikin mahaifiyarta ya umarci manzo da wasu ayyuka wanda yake don a same ta mai tsarki kamar yana daga cikin sunayenta ɗahira yana mai tsarki da batula sunayen sai wa'anda Allah ta'ala ya keɓanta da su sannan kuma akwai hadisi na imam sadiq alaihi salam da yake magana kan cewa wannan hadisin an rawaito shi ne eh, da isnadi ingantacce wanda yake cewa yadda aka haifi sai da zara salamullah a lokacin kamar kamar yadda muka sani lokacin da sai da aka yi salamun alaiha ta yi aure da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta sun kasance matan Qurayshawa sun ja gefe daga eh, wajenta ne ba sa mu'amala da ita saboda menene saboda wai ta auri wanda ba shi da komai bayan ga masu kuɗi da suke ta zuwa a wajenta amma ba su ba ta yadda da su ta yi aure ba to ita kuma ta san me ta gani daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu karamomi da girmama wani Allah ta'ala da kasancewa shi annabi ne daga bangaren Allah ta'ala to daga nan sai suka ja gefe daga ita har lokacin da Allah ta'ala ya yi za ta ɗau ciki da sai da zara salamun alaiha lokacin da ta dau ciki da manzo eh, eh, ta dau cikin sai da zara salamullahi alaiha ta kasance lokacin da haihuwar ta zo ta aika wa matan ƙuraishawa akan cewa su zo su dan taimaka mata saboda idan muka duba mu'amalar mace ne dole ba za ta iya haihuwa ita kadai ba a lokacin to sai dole da wasu ah, wa'anda su taimaka mata a wajen to a lokacin dai eh, kwata-kwata Eh, matan ƙuraishawa suka nuna mata ai ba zai yiwu tun da ta kasance sun gaya mata magana ta ki yadda akan cewa kar ta aure da fakiri kamar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai sun yanke mu'amala da ita haihuwar ma sai dai kenan ta yi da kanta daga nan ta kasance cikin baƙin ciki su kasance wata ita kadai wata ita dole mace tana buƙatar taimako wajen haihuwa to daga nan me mai Allah ta'ala ya canja mata a wannan bangaren saboda madaukaki ita kanta wata tana da matsayi a wajen Allah ta'ala mahaifin sai dan yana da matsayi a wajen Allah ita kanta sai dan ma tana da matsayi a wajen Allah ta'ala to daga nan Imam Sadiq yake cewa sai Allah ta'ala ya aiko mata da wasu mataye waɗanda eh, za su mata eh, ungozoma kenan wajen mutane hudu yayin da eh, sai da Khadija salamun alaiha take na'uda kenan take cikin wannan yanayi na damuwa na rashin matan kwarai shawa sun rasa sun ki zuwa su taimake ta sai wa'annan matan suka shigo suka sako daga sama kenan eh, irin mata ne dogaye kyawawa da sai sai da kadiji salamun alaiha sai ta ji wani irin tsoro haka a gare ta sai ta ce mata kar ji tsoro su wa'annan mata ne daga bangaren eh, Allah ta'ala da ya aiko su domin su zo su taimaka mata wajen haihuwarta to haka aka yi wa'annan matan ko su ne ɗaya daga cikin su akwai wace sara ita ce eh, matar annabi ibrahim alaihi salam da kuma asiya matar fir'auna da kuma maryam yar imran da kuma umu kulsum eh, a gidan eh, musa bin imran to wa'annan mata suna daga cikin wa'anda suka zo suka taimaka sai da khadija salamullah alaiha wajen taimakawa taimaka mata wajen ta samu ta yau har sai da zahara ta aka samu aka haife tana sakkuwa ta kasance mai sujjada ku ga eh, eh, haihuwa saboda tsananin eh, girma da take da shi a wajen Allah sai ta sauko ta yi sujjada ta yi magana da susan aka wanke ta aka miƙa wa sai da Khadija da ita to idan ba mu kasance mun yi farin ciki da irin wannan rana da irin karamomi da Allah ta'ala ya ya ya keɓanta da wannan baiwa Allah to ina za mu yi rana shi yasa mu aka kirayi wannan rana saboda darajar wannan baiwa Allah da muke tare da ita muna muna godiya ga Allah ta'ala da ya sanya mu a cikin masoyanta da kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan soyayya ta sanya mu a cikin masoyanta da hakika don haka wannan rana ce rana ta iyaye kuma ta mata don haka ina buƙatar burazoji kenan sai su dan motsa su dan yi wa mata su kyautuka wanda duk wanda ya kasance yayi abu dan an hada dubai tito su ma ba za su bar shi haka ba to ina ga wannan zan koma ga aboki aiki na sai ta dora akan inda ta tsaya lallai ne malama fatima mun ji waɗannan bayanoni sosai mun gode lallai masu kallon mu muna cikin dai rana ne ta haihuwar diyar fiyayyar halitta wanda aka yi mai lakabi da rana ta matan duniya baki daya da kuma irin farin cikin da muke ciki a wannan lokaci a irin wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayyana ma sahabbansa da kuma al'umma baki ɗaya irin farin cikin da yake ciki na wannan rana da murna bayan mun sani cewa malaman tarihi sun yi ta yi mana bayanoni daban-daban dangane da irin nanayi da halaye da manzon rahama yaka shiga da irin abubuwan da larabawa jahiliya su rinka gaya masa na cewa shi yanzu har sukan mai lakabi da mai yankakken baya wanda in ya tafi ba shi da wani magaji saboda ya yi ta haihuwan yara suna rasuwa baya ga haka kuma sai Allah ya yi masa bishara da samun wani haske wanda zai zama hasken haske ne ita ce sayyida zahara salamun lahi alaiha wanda za mu ga cewa har yau hasken ta yana nan yana haskaka cikin wannan duniya din har yau iyalan manzo duk waɗanda suka fito sun fito ne ta tsatsan sayyida zahara salamun lahi alaiha manzon rahama yake cewa idan lokacin da yake son ya ji kamshin aljanna sai ya je sumbaci wuyan sayyida zahar salamun lahi alaiha yayin da ya sumbata sai ce sai ya ji kamshin aljanna saboda irin falala da rahama da yake tattare da ita mun sani cewa ko masu kira'an alkur'ani ne in su zo kan ayoyi na aljanna za mu ga fuskokinsu yana canjawa saboda sun zo ne waje da Allah yake bayyana wasu irin rahamomi na shi da ya tanadar mu bayi, wanda yake cewa shi kaɗai ya san su amma yakan siffanta musu yan wasu kaɗan daga ciki don su ji irin abubuwan da yaka tanadar musu to kar in dai cika ku da surutu za mu je gun bakin namu da suka halarta cikin wannan shiri namu eh, malama su sumayya me za ki ce mana dangane da irin wannan rana da kuma irin farin ciki da nanayi da kike ciki a wannan rana da kuma iyayen su tun da mun gani cewa ranar an yi mishi lakabi ne da ranar mata ta duniya da kuma ranar iyaye a wasu ranar za mu cikin suna ambatan su da ranar iyaye kuma suna ambatan shi da rana na mata na duniya baki daya alhamdulillah gaskiya yau ina cikin matukar farin ciki da murna kasancewa wannan rana a irin wannan rana aka haifi yafiyayyen halitta sayyada fatima salamullahi alaiha so ba zan iya ah, bayani akan irin farin cikin da nake ciki ba saboda idan muka duba ita sayyada fatima ita ce shugaban mata a nan duniya da kuma lahira gaba daya to a iya abin da zan ce gaskiya ba zai yi in yi bayani akan ah, farin cikin da nake ciki ba sai dai abin da zan iya cewa lallai ina taya mata gaba ɗaya murna saboda wannan rana ba wai rana um, iyaye ba ne kawai wannan rana ranar mata ne gaba ɗaya so lallai ina taya mata murna gaba ɗaya to malama mun ji irin murna da kuma ke taya mu da mu masu kallon baki ɗaya shin wani irin jawo hankali za ki yi ma iyaye ko kuma yara da irin abubuwan da ya kamata yara su yi ma iyayensu da kuma irin abubuwan da iyaye kamata su yi a irin wannan rana ta murna da farin ciki na haihuwar diyar fiyayyen halitta a irin wannan rana ya kamata mu nuna farin cikinmu da kuma irin tsantsan murnar da muke ciki saboda wannan rana idan muka duba gaba ɗaya duniya an yi ta ne domin su kuma lahirar ma domin su aka yi ta so iya abin da za sai dai mu kamanta a irin wannan rana ya kamata a ce da mu da iyalanmu wannan rana ta zama rana ce ta daban a gare mu saboda idan muka duba wannan kasancewa wacce aka haifa a cikin wannan rana to ya kamata mu kasance mun inganta wannan rana mun yi wasu irin abubuwa dai wanda za mu nuna cewa lallai mu muna cikin murna ne a cikin wannan rana ta haihuwar sayyada fatima salamullahi alaiha da mu da iyayenmu da 'ya'yanmu kuma ga baki daya ya kamata mu yi murna lallai sosai da wannan rana da aka haife ta malama mun gode sosai allah ya saka da alkhairi masu kallon mu mun ji dai yadda malaman take cewa wannan rana ita rana ne na murna in muka duba muka gani murnan nan ya samo asali ne tun daga manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda nake ce muku a baya cewa an yi ta yi mishi abubuwa da dama daga cikin irin abubuwan kankuna magana da suke gaya musu masu suke gaya masa masu ciwo da raɗaɗi har suna ce masa mai yankakken baya sai Allah ya kai mishi albishiri da bishara na cewa za a kawo mishi hasken haske wanda zai haskaka wannan duniya kuma ya dawwama ba wai zai zama haske ne na iya wannan lokacin ba a za mu ga cewa har yanzu iyalan sayyida zahara salamun alaiha suna nan a wannan duniya to lalle manzon rahama shi ma ya kasance cikin wannan wannan farin ciki din da annashuwa da nishadi hakan nan kuma ya ma mm, sahabbansa da dukkan al'ummansa wasicci da cewa lallai su girmama wannan rana din su bambanta ta da sauran ranaku saboda rana ne da yake ta alfarma da kuma rana ne da yake na farin ciki rana ne da yake mai muhimmancin gaske wanda yake ciki kas ne shi a cikin ranaku na samun wannan hasken haske watan sai da zahara salamullahi alaiha eh, malama fatima mun ji irin murna da farin ciki da kika bayyana mana shi a wannan wuri namu a wannan majalisi shin ko akwai wasu hadisosi da kika tanado mana don ki gaya ma masu kallon mu ki kara haskaka mana su da irin waɗannan rana ko kuma waɗansu maganganu irin na manyan malamai waɗanda su yi bahasosi su yi bincike dangane da shi ranar sai da zahara salamun lahi alaiha. Eh, lallai kuwa akwai hadisi da dama masu kyau masu daɗin ji da suka tabbata san gare mu mu masoya sai da zahara salamun alaiha akwai hadisin da yake magana kan cewa sai da zahara salamun alaiha duk wanda yake son sai da zahara salamun alaiha ko ya kasance kwata-kwata wutar jihar nan ba za ta ci shi ba to idan muka duba soyayya ga wannan baiwar Allah yadda akwai hadisai da dama da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ita daga gare ni take ni ma da gare ta nake to idan muka duba soyayya sai da zahara soyayya ce ga manzo rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka kuma soyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana komawa ne ga Allah ta'ala kuma idan aka so soyayyar Allah ta'ala to za a samu kusanci gare shi da kuma kasancewa ko da yaushe da wannan bawan Allah don haka wajibi ne a garin bawa iya mun sunna ba sai da za ga bata keɓance da mu ba eh, shi a gabaki ɗaya al'umma sai da ta saci duk wanda ya je kwankwasa gidan sai da za ga salamun la'alaya ya kai kukan kukansa ba zai taɓa fitowa ba saboda akwai hadisosi da dama da suka tabbatar mana akan haka don haka mu kasance muna samun kusanci da ita muna yin mu'amaloli irin ta akwai eh, mu'amaloli da sai da za ta kasance ta ba da eh, rayuwarta karamar rayuwa ce shekaru ne ba sai amma akwai darasai da dama da zamu dauka a cikin rayuwa sai da wanda idan muka rike wa'annan darasosin za mu samu tsira ne duniyar mu da lahira malama mun gode sosai masu kallon mu kun ji irin abubuwan da malama take hasko mana take ce ita rayuwar sai da zahra salamullahi alaiha takaitacciyar rayuwa ne Eh, yana nufin cewa ba ta yi wani tsayin rayuwa sosai ba a duniyar na mu koma ga littafan tarihi za mu ga cewa da kai eh, shekara nawa sai da zahara taka zo duniya bayan aiko manzo ko ko kafin aiko shi sannan kuma shekara nawa taka bar duniyar na amma malama ta ce wannan rayuwar da ta yi takaitacce dukkanin shi darasosi ne ga baki ɗaya a cikin shi da yake ciki wanda mu mata za mu koma gare shi mu koya har take kamar malama tana son ta nuna mana cewa kamar ya kamata ne cewa mu mata mu tashi mu miƙe mu je mu nema tarihi na yadda sayyida zahara lahi alaiha ta kai rayuwanta ta yi rayuwanta don ya zamto mana dukkanin shi darasi ne don mu amfana da shi don haka za mu je hutun takaitaccen lokaci in mu dawo ku kasance tare da mu a irin wannan lokaci a irin wannan rana na murna da farin ciki na samun diyar halitta muhammad mustapha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yabon Fatima. Tari na yabon Fatima. Subhanaka rabbu da jardani, karka bari a yau babu ne, abin da nake nufi ka idan zahara muka yi sansani, wannan rahama kamar sayyada Hassan da Husaini na jaddada bawa wallahi masu girma Tarina yabon dole mu gaida baban Ali shehu nake nufi adali mai haƙuri misalin Ali da kai ya kamata na yi tozali ruhi kai ya bai hankali alazar zaki hadimin fada ba yawan ilimi ba zai santa ba mara leke ba kwaganta ba soka ce jikin shugaba wanda ya so ta bai fargaba a gare ta na zo na tale kuma ma masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutun gajeren lokaci inda ba ku manta ba muna nan dai a cikin shirinmu na haihuwar diyar fiyayyar halitta na ranar matan duniya muna ƙara yi muku murna muna ƙara taya ku murna mu ma da kasancewar mu a cikin wannan rana a cikin irin wannan lokaci da muke ni da ku masu kallon mu ina ƙara taya ku murna na samun eh, sayida zahara salamullahi alaiha uwa gare mu burkoyi gare mu sannan shugaba gare mu sannan diyar fiyayyar halitta manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zan koma muku da abin wurin abokiyar aiki na malama Fatima Muhammad Amin to masu kallon mu da wannan lokaci ina ƙara da eh, muku eh, murna da farin ciki da muke ciki na wannan rana yanzu za mu kuma ga eh, mu insha Allah ta'ala za mu ji wani abu daga bakin su to malama yanzu Eh, a matsayin sai da salamun alaiya na ta a gidan manzan rahama sallawa alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ita mun kasance ta kasance ta yi aure tare da imam ali alaihi salam to wani irin gudunmawa za mu samu gare ta mu mata me ya kamata a ce mun dauka daga cikin rayuwar nan ta kamar misali ta auratayya kenan mu ɗabbaka shi a cikin rayuwar mu to idan kika duba ita rayuwar sayyada ga baki ɗayanta to komai idan muka ce za mu koyi da shi gaba ɗaya rayuwar ta abin koyi ne saboda sayyada fatima ta kasance mai biyayya ga iyayenta ta kasance kuma mai kyautata ma jama'a yanayin yanayin mu'amala da take da jama'a ta kasance kuma mai gaskiya ta kasance kuma mai rukon amana haka zalika kuma ta kasance ko da mutumin da yake shi na kusa da ita ne da waɗanda ba na kusa da ita ba ne ta kasance gaba ɗaya ta jawo su a kusa da ita wanda a misali idan za mu duba wannan zamani da muke ciki idan muka duba matsayi irin na fatima zahara alaihi salam ita fa ya ce ga gafiyayyen halitta a duniya ga baki daya amma tana mu'amala ne da mutane a yanayin kowa ɗaya yake a wurinta amma idan za mu duba zamanin da muke ciki a misali yanzu a ce yau wannan mai unguwa ne idan muka duba yanayin mu'amalar da yake da mutane walau ko a cikin jama'a ya shiga shi fa so yake a ce yau shi wani ne mm. idan aka ce yau idan ka shiga cikin jama'a za a ce ai wannan mata mai unguwa ne mm. za ki ga mu mata muna daddaga kai muna nuna lalle fa mu wasu ne mm. to amma idan za mu koyi da Fatimatu Zahra alaiha salam mm. za mu duba ita gaba ɗaya rayuwarta ba haka take yin shi ba tana mu'amala ne da mutane da gaskiya da amana kuma ta kasance mai taimako ga al'umma wanda takan duba ko da baka taimake ta ba baka zo ka nemi taimako a wurin ta ba idan ta duba ta ga cewa lallai kana bukatar wannan taimakon takan taimaka maka amma a zamanin nan da muke ciki gaskiya mata wani zubin muna da dan matsaloli haka wanda idan wani ya kasance shi wani ne ba kowa yake mu'amala da shi ba mm. saboda idan kai ka zo bai san ka ba mm. idan ka nema abu a wurin shi ba lallai ya maka ba amma ita fatima ba haka take ba duk wanda ya zo wurinta da bukatar shi takan biya mai walau abin nan shi kadai ya kasance a tare da ita mm. takan bashi wannan abin mm. amma ina kira ga mata ya kamata duk abin da zai kasance muna yi mu kasance muna mu'amala da mutane cikin gaskiya da rukon amana idan kana mu'amala da mutum ya zama na kana mu'amala da shi ne a gaskiya ba wai kana mu'amala da mutum ba sai daga baya tukunnan ya ga cewa lallai kai ba tsakani ga Allah kake mu'amala da shi ba to lallai wannan abin yana da yana da matsala sosai a cikin jama'a kuma duk inda muka shiga mu nuna cewa mu ba mu ba wasu bane saboda idan mutum har shi shi ne ba zai nuna cewa shi din nan shi ne ba mutum ba sai ya faɗa cewa shi wani abu ba ne ara iya abin da zan iya faɗa kina insha Allah. to malama mun gode da wannan bayani sai to a yanzu dai masu sauraron mun gode malama da wannan bayani da kika mana muna tare da mawaki sani aliyu insha Allah yanzu zai dan haskaka mana wajen nan da begen sai da salamun la alaiha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 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ma ina yi ma na muku murna da wa wannan rana ta ke yi mata wato shugaban ta duniya da najeriya ita ke sai da a zahara hmm. sannan kuma da sauran al'ummar musulmi baki daya muhammad sani aliyu dai kamar yadda kowa ya sani zai wato almajirin ku ne kuma mawaki na harkar musulunci wanda insha Allah al'azim kuma ya sadan dan taɓa waƙoƙi da suka danganci wato idan ahalin baiti da kuma gwagwarmayar tabbatar da addini a ƙarƙashin shirin mu ibrahim ya kuma albarkaki allah ya kara kare mana shi to masha allah malam mun gode da wadda ta murna da kake yi kuma muna jiran ka da shauƙi domin mu ji waƙen da zaka waƙe eh, sai da zara salamun la alaiha filin naka ne insha allah to to insha allah alazim ku tattaro ku zo dukkan mata wurin ilimi ce diyar yarba ubangida da harawar muhammadu manzuna fatima fitar manzan allah nake so zahra'uwar sharifai ne kyan sufa da alayi fatima fitar manzan allah nake so zahra'uwar sharifai ne kyan sufa da alayi bismillah Allah taliki na rayu fitar rigiya ba ma'ana masanin goyi bayan gaisuwar da na yi maso ya kuri mai sannu a cikin kasidar mai kyan zufa da halaye ya Allah da ɗan basirar ka da tsere adadin nobai tuka ka sanya su su da kashin gari Fatima masu ‘yar manzan Allah na ke so, ana kuwa sharifai ne shan zuba da halaye. Ya Allah ka sanya daɗin waƙar ga masu sauraro, yadda sata ta yi tasiri algabi baye. Yar Muhammadu Zahara zan wa bai cika na, don san uwa bahaushe ke haɗa da ‘ya'yaye.

girma na girma na sí Allah wani ne zan ba kawai kawai ya na shi

domin na san dukkan mai waƙe sai da zara akwai wani ihsasi da yake yi a cikin zuciyarsa wanda yana waƙe gidan fiyayyen halitta ne kuma shugaba ga matan duniya da lahira tun daga farkon su har ƙarshen su eh gaskiya irin wato zan bayyana shahurin da nake bi ina iya cewa baya makantuwa musamman idan ina waƙe annabi da ahalinsa musamman ita sai da zahar alaihi salam eh, saboda haka da zan kwatanta ba za mu iya yin bayani ba a cikin kankanan lokaci yadda nake ji lallai ina cikin annashuwa da farin ciki da kuma jin daɗi da wato rera waƙoƙin ita sayyida zahara alaihi salam bayan wannan kuma wato shi yaban sai da ba kawai ina rerawa ba ne ba yadda zai fita a cikin al'umma kawai a'a nukan ma tsakani na kawai da ubangiji na kan ɗauko baitocin zahara da rika rerawa to ni na san sirri ko zafin da ke cikin wannan rera zahara kuma ka duk wani bayanin shi a nan gani malama ba za ni biya mutan shafirin ba ta shi wannan yabo ke ba malam mun gode sosai allah ya saka da alkhari lalle muna maka godiya sosai kuma mun gode da wannan musharaka da kai mana a cikin wannan program namu da wannan irin nanayi da muke ciki na murna da farin ciki na samun ɗiyar fiyayyar halitta ina ƙara yi ma dukkan iyayenmu murna ina taya su murna nan samun wannan hasken haske watan sayida zahara salamun lahi alaiham za mu koma ga manya-manyan bakin namu dai da suka yi mana musharaka cikin wannan program namu mai albarka malama bishira duba ga cewa ita sayida zahara salamun lahi alaiha ya ce wajen fiyayyar halitta watan manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun sani cewa shi shugaba ne na wannan al'umma baki daya to wani irin gudunmawa da kuma wani irin rawan gani ta taka a gidan mijinta da kuma wasu irin darussa ka bamu na zamantakewarta da ta ka yi a cikin gidan aure sai da zahara salamun lahi alaiha sai da zahara dai a cikin zamantakewa sai da zahara da mijinta da rayuwarta idan da mutum zai dauki kaɗan daga ciki to gaskiya rayuwar shi za ta zama daban da ta mutane a cikin irin gurin cikin jama'ar da yake ciki in ya zama ya ɗauki koda kaɗan ne daga ciki to gaskiya halayyar shi zai bambanta da na al'ummar da yake ciki kamar a ce misali mutum ya ɗauki haƙuri haƙuri da sai da zahara ta yi a cikin gidanta da mutum zai ɗauke shi to zai amfane shi gaba ɗaya rayuwar shi wanda ba ma sai ya ƙara da wani abu ba in ga sai da zahara lokacin tana zaune cikin gidanta ba ta da ƙorafi ba ƙorafi ba Hmm. Um, ba ta nuna wani abu da irin wai ko bai mata daɗi ba ko wani abu kuma ta kasance ita duk bakin cikin da yake ciki duk wani abin da aka mai a waje idan ya dawo gida idan ya dawo gida sai ya ji gaba ɗaya abun nan ma ya riga ya wuce mai ba ma sai ta ma buɗe baki ta yi magana ba hmm. to ana so mace ta kasance ta kasance rahama Ah, a cikin gidanta zama mm. da mijin ta ba da 'ya'yanta da makotanta eh. da duk mutanen da take zama da su to mm. idan da mutum zai dauki kaɗan daga cikin abin da sai ta zara ta yi to insha Allah ba ma wannan ba dai za dai halayen shi zai bambanta da na al'ummar da yake ciki lallai mun gode sosai malama lallai kan malama dai ta gaya mana cewa ita sai ida zahara salamun lahi alaiha ta zama rahama ne a cikin gidanta rahaman ma azima yadda malama take ba musa ta ce idan imamu ali alaihi salam ya ka shigo cikin gidansa kafin sayyida ta buɗe baki ta yi magana shi har ya samu farin ciki saboda me yana tunanin cikin gidan nan in ya shige shi ya shiga ne wurin farin ciki da annashuwa da nishaɗi ba wai a'a yanzu biraza ya je ya gama wahalhalu a waje ya buga can ya bugo nan yana can yana ta tunanin ya zai samun muku abin da za a ce a kuma sai ya doso cikin gidansa sai gabansa ya fara faduwa a ba sai da zahara salamun lahi alaiha ba haka ta kasance ba akwai wani magana na sahabbai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da imai da suka rawaito shi suka cewa idan mutum idan mace take a cikin gida ta ta zamto rahama ne ga wannan gidan shi kuma buraza kar ya ce a adin an ce mace ta zama rahama a ya je ɗibo bakin cikin shi da wani damuwan shi na cikin na waje da ya ka samu ya zo da shi cikin gida ya zube shi a'a ba hakan nan ba damuwan shi in ya zo shi ma kafin ya shiga wannan cikin gida din sai ya aje shi daga kofa saboda su na cikin gida ba su san me ya faru a waje ba bai san me ya faru a waje ba don haka in ya shigo cikin gida shi ma sai ya shigo da annashuwa da nishadi ba wai ya shigo a abin nan ba to za mu koma zan koma muku da abokiyar aiki na watan malama fatima amin malama fatima ko kura ki ba mu wani tsarabobi dangane da rayuwar sai da zahara salamullahi alaiha a cikin gidanta walau da mai gidanta ta kasance koko da iyalanta ne tunda in duba muga kamar sai da zahra salamu alaiha tana da iyalai ba wai sun rayu ne su biyu kaɗai ba a'a tana da iyalai har mun ce ma silsilanta har yau yana wanzuwa cikin wannan duniya eh gaskiya to kafin eh, amsa yanki. Ehm, tambayar da kika bani to zan kuma gama eh, bakon mu ta farko akan ita ma ta dan ce mana wani abu dangane da wannan tambaya ta dangane da eh, tambaya ce wacce ke akan rayuwarta da ƴaƴanta kenan ko to malama me zaki iya cewa gaba da tarbiyya ta sai da ta kasance ta ba wa ƴaƴanta abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya ita sayyada ta kasance ta tarbiyyantar da 'ya'yanta yadda za su zauna da mutane da kuma yadda za su girmama na gaba da su da sauran abubuwa dai da yawa hakan nan wanda idan muka ɗauka ɗan daga ciki a misali mu a cikin gida ya zama na mun kasance muna duba ga 'ya'yanmu me suke yi da wa suke tare kuma ya kasance mun duba ma'amalar da suke yi da mutane mhm. wani irin aboki suke tare da shi mhm. da kuma koda a misali a makaranta ne da wani irin mutane suke wadda mhm. saboda idan muka duba ga irin zamanin nan da muke ciki na yanzu ko da ka ba mu wasu ƴaƴan kan tarbiyya a gida to ma'amalan da yake yi da wasu a waje yana iya bata wannan tarbiyyan da ka ba mu wa ƴaƴanka to ya abin da zan iya cewa nan ga iyaye ya zama na cewa mun kula da ƴaƴanmu mun ba su tarbiyya ta addini mm. mun daura su akan mu dinga lura da ibadansu mm. da kuma yanayin karatun alkur'ani haka da 'ya'yanmu za mu daura su akan shi da kuma addu'o'i mm. lallai ya zamana mun kula da wannan abubuwan a game da so malama mun gode da wannan bayanin za mu je hutun takaitaccen lokaci masu kallon mu ku mu za mu je hutun takaitaccen lokaci insha Allah idan mun dawo za mu dora akan inda muka tsaya. Sahara fiyayyar mara da tashi in amfani 'yar da shi ke diyar manzo na ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim masu kallon mu ne muku barkan dawowa daga takaitaccen lokaci da muka je kuma ina kuma jaddada murna ta da kuma gaisuwa ga iyaye ga baki eh, da mata da kasancewa wannan rana tasu ce ta mata kuma sannan kamar yadda muka sani a wannan rana ya kamata a ce maza su ce sun je suna ba wa mataye kyautuka ne waɗanda za su san su ma wannan ranar tasu ce misali namiji ya je wa mahaifiyarsa in tana nan in kuma mata ce ita ba wani abu ne mai kyau ga baki ɗaya a duniya eh, maza sun kasance suna aikata ka kamar yadda kuka sani akwai rana ta maza ita ma wacce mata su ma ya kamata a ce sun dan motsa sun yi wa mata eh, mazajen su kyautuka kenan to insha Allah kamar yadda dai kuka sani shirin namu dai dai muna jiran sakunan ku ne da kiran waya to insha Allah ta'ala yanzu zan fara karanta sakunan waɗanda suka shigo mana ne mu ji me suka ce mana game da wannan rana mai cike da albarka da kuma nishadi da muke ciki to wata dai nan ba ce babu suna ga nan da ya rubuta daga muktar m yahaya salam malama ina taya kuma ina zagayowar irin wannan rana ta haihuwar sai da salamun alaiha shugabar matan duniya allah ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalumai kasar nan ilahi mun gode to malam yahaya yan eh, muktar muna matukar godiya da kasancewa da kai da mu a cikin wannan shirin namu na shugabar mata mun gode da wannan sako naka. sannan kuma akwai ita ma wata namba ce kawai sallama yi mana bai kara so abin da yake so ya ce ba shi ma dai muna yi masa godiya akan wannan sallama da ya eh, taka eh, za mu fahimci cewa shi ma yana tare da mu a cikin wannan shiri namu mun gode sosai. Mm-hmm. to insha Allah yanzu kafin wasu sakunan su shigo mana za mu koma mu dora akan inda muka tsaya da wasu sababbin eh, bakunan eh, namu da bakin namu da suka shigo insha Allah ai mun afuwa akan hausa tamu tawa da na yi da bakin namu insha Allah yanzu mu koma daga mu ta farko malama Fatima Muhammad Muhammad muna miki barka da zuwa a cikin shirin namu mai suna shugabar mata muna ta yaki murna da wannan rana masu kallon mu assalamu alaikum ina ta ku murna wannan rana to mun gode to malama kima malama ah, malama fatima muhammad eh, yunus badamasi ah, afwan ina taya ki murna da wannan ranar da kuma kasancewa ki tare da mu a cikin wannan shiri namu na shugabar mata to malama eh, za mu kuma ga malama muhammad mahmud eh, fatima muhammad mahmud mm. malama dangane da kasancewar wannan rana rana ce ta mata ta iyaye me za ki iya ce mana ko wani irin farin ciki za mu za ki gaya mana a wani irin farin ciki ke a cikin wannan rana wani irin yanayi ke ciki dai za mu iya cewa assalamu alaikum masu kallon to gaskiya ina cikin wani yanayi da farin ciki wanda ba zai taɓa misaltuwa ba sakamakon wannan rana ta ma ranar da aka haifi sai da tsara alaihi salam da kuma shi ne ake ce mishi ranar mata da eh. kuma ranar iyaye eh. to wannan rana lallai gaskiya na da muhimmanci mai mm. matukar gaskiya a wurinmu mm. ga al'ummar musulmi gaba daya amma musamman mata mm. saboda za mu ga cewa misali wasu za su ta cewa to muna ta cewa ranar mata ranar mata a wasu ranakun matan da ake ce musu misali eh. a duk shekara daya takwas ga watan maris na kowane shekara eh, majalisar ɗinkin duniya ta sa ranar ya zama ranar mata eh. to amma shi wannan kamar na kasashen turai ne suka yi wannan tare amma a musulunce babu ranar da ya kamata ya zama mai muhimmanci matuka a wajen mu da ranar farin ciki kamar da aka haifi sai da zahra alaihi salam saboda mun ga lokacin da da aka haife ta lokacin yanayin da lokacin ba a dauki mata a matsayin komai eh, bane manzo lokaci yana kokari ya nuna mata suna da muhimmanci eh. da waye su amai da su kamar har abin gado eh. ko a wulakance ko abu to amma sakamakon zuwan ta ya nuna cewa lalle mata ba haka bane yadda ake ma mata mu'amala ake daukan su ba haka ya kamata a yi musu to sakamakon wannan zuwan nata ya farfado da matsayin mata da ya kamata mace ta zama da ya kamata a yi harka da hulɗa da mace to mm-hmm. kin ga ko wannan rana tunda ya bamu matsayi a musulunci eh, ba mu da ranar da ya kamata mai farin ciki kamar wannan rana to malama mu gode da wannan bayani da kika wato malama dai idan muka duba tana son ta bayyana mana ce zuwan saida zahar zahara salamu alayya ya jawo mana samun yanci mm. kenan mata ga baki ɗaya a duniya wani da a halin jahiliya mun kasance ba wani abu bane to mm. amma saboda eh, zuwanta saboda mun allah ta'ala ya keɓance ta da wasu falaloli da matsayi ya kasance sai muka samu yanci gare ta wannan rana ku dole mu kasance muna cikin farin ciki da annashuwa a cikinta to za mu kuma ga bakuwan tamu ta biyu malama fatima ita ma insha allah malama ke ba wani irin farin ciki za ki iya gaya mana wani irin yanayi kewa ke ciki a cikin wannan rana dangane da haihuwar sai da zara salamun da alaiha rana irin ta yau rana ce wadda kowa ba ni kadai ba eh. kowa yake cikin farin ciki da ba zai misaltu ba eh, farin cikin haihuwar sayida zahra kuma sayida zahra bayan tana cikin misali tana mace ce mm. uwa ce ya ce mata ce wannan ya mai da ranar take ranar iyaye ranar yayaye kuma ranar mata mm. to iyaye yayaye kowa yana farin ciki da mm. zuwan saida zahara zuwan ta duniya ne kamar shi ya sai wa mata yanci saboda lokacin kuma yadda malama fatima ta faɗa lokacin da saida ta zo kafin zuwanta mun kasance ma irin mata ba da right ɗin da za su yi rayuwa in sun in ka haifi mace ma ana binne ta ne eh. to bayan zuwan sai da zahara ne duk wata mace ta samu rait din da za ta yi rayuwa mm. kamar kowa eh. to gaskiya rana haihuwar sai da zahara rana ce da ta fi cancanta ta mm. zama ranar mata kuma ranar da kowace mace ya kamata ta yi farin ciki da zuwan sai da zahara to malama mun gode sosai da wannan bayani ke gamsashe to insha Allah ta'ala yanzu ba tare da bata eh, lokaci ba za mu kuma koma girmamawa ga malama fatima muhammad muhammad turi dangane mai mata wata tambaya malama kamar idan kin mun san sai da zara salamun na alaiha ya ce ga manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ta kasance a matsayin mata Eh, ga eh, ga imam ali alaihi salam mm. to wani irin a wannan rayuwar ta ta auratayya wani irin wani eh, irin koyi za ya kasance a ce zami da ita wasu irin abubuwa ta kasance ta aikata ta yi wace irin mu'amala ta kasance ta yi da mijinta wacce za ta zama darasi ce ga mata saboda ita ce akwai abar kwaikwayon mu mu kasance mu ma mun dabbaka shi mun bi wannan hanyar mun sa ta ita ce madubi na rayuwa a rayuwar mu da farko dai kafin na tsallake wurin gidan mijinta eh. ya kamata in nuna dan abu kaɗan eh. game da ta mu'amala da iyayenta eh. kin ga a matsayin ta na wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyida Khadija ai mm. kin ga sun taka rawa sosai wurin bata tarbiyya ah, sun nuna mata ta zama ta zama ya ta gari mm. abin alfahari a gare su kuma ita ma mm. ta kasance mai biyayya a wurin su kuma ta karfafe su lokacin da suke neman bukata musamman kamar zan iya bada misali guda ɗaya lokacin da aka zo mata akwai lokacin da aka zo mata aka ce manzo gashi na yana sallah wani kafiri ya dora mishi rubabban tambun rakumi a kan shi eh, eh. yana ruku ba a samu ta sabon nan lokacin eh. ba a samu wani gwarzo da ya je cire wannan ba hmm. amma a lokacin ta yi kokari ta yi kumaji ta je ta cire wannan tambun rakumin kuma ta gawa kafirin maganganu da suka dace da shi ta ce mishi ya za a yi mishi haka kasa ka maganar da ya dace da shi ta kara mahaifinta sosai ta nuna cewa mata suna da yanci a wannan lokacin sannan kuma sannan ta ce ta ba babanta hakuri ta ce ya baba na san kana tare da gaskiya ka kara hakuri mm-hmm. to kin ga tsakaninta da iyayenta ma ba karamin rawa ta taka ba ta zama ɗa ce mai tarbiyya mm. kuma kin ga wannan ma ƙalubale ne ga iyaye kamar ƴaƴanka tarbiyya wanda ba kai kaɗai zaka more shi ba har al'umma ma da suke ciki yake ciki su ma sa su kin koyi da shi to kuma da aka zo aka mata aure kinga zamu ga tun ma ta yanzu ma a cikin sabanin akwai masu kuɗi akwai mutane masu irin mai mutanen da suke sanayya a wuri an san su a makar madina yawa mahi yan eh. kasuwa amma kuma ta ga cewa eh, sayidina ali ta mm. zaɓa eh. to kin gan tun kafin kai aure mace ya kamata san wani miji za ta aura shi ma namiji ya kamata ya san wace mace za ta aura mm. shi ma sayidina ali akwai mata haka da wannan da suka so so shi haka kuma za ga zai ya cewa zai aure dan wani ko dan wani mm. amma shi ma sai ga ya kamata ya samu yar babban gida a mai tarbiyya to kin ga dan aure daman farko aka gina shi a ginshikin sai zama akwai tsoron Allah akwai addini addini akwai eh. abubuwa da kuma ilimi mm. da kuma tarbiyya ilimi tare da tarbiyya suke eh, tafiya yau wata addini ilimin addini da duka ilimin zamani duka ilimi ilimi ne da tarbiyya eh. to kuma ilimin mutum ba shi da tarbiyya mm. sai ga kamar ma ba da ilimi sai abu kamar dabba to kin ga sai da kuma sakamakon wani ilimin da iyayen mm. da suka bata da wannan tarbiyya da suka bata kin ga sai na Ali ya ji daɗin zama da ita bata dauki kanta da girman kai wai ita afi da iyayen halitta bane ta yi ta tsawala mai ta ce ko yayi abin da bai da shi wani lokaci sukan tashi ma ba su da abu. abincin ci eh, sai sa'idina ali ya zo ya ce ai me sa baki gaya mun ba kaza mm. ta ce ai na san baka da shi mm. to kin gani shi yana kokarin ya faranta mata mm. ita ma tana kokarin ta faranta mishi kin ga wannan darasin ne a gare mu ma aurata cewa misali ka kokarin ka faranta abokin zama ka shi ma ai kokari ba wai a ce kawai mata bane su kyautata wa masa a'a dole ne abin karfe daya baya amu ake cewa ko eh, duka tsakanin bangare bibbiyu yauwa dole a samu taimako kamar da eh. sai na ali ke cewa bata taba saba mishi ba ita ma haka ta ce ta ce ita ma bai taɓa mata laifi ba to kin gani har sai da Allah ya dauranta sosai kuwa eh. to kin ga a zamantakewan aure za a samu cewa uh, wannan yana kokari ya faranta ki kamar ai zaka ji kunya ka musguna wa mutum ah, sai dan adam ai haka halin dan adam yake yana eh, son zuciya zuciya na son mai faranta mishi to kin ga irin wannan mm. yana da kyau sosai ma'aurata mm. da sauran al'umma mu samu abun koyi mm. saboda addinin mu ya riga ya ba mu ya nuna mana yadda za mu yi zamantakewa mu yawanci abubuwan da ke faruwa a zamantakewa aure ba addini bane al'ada ne mm. da za mu bi wani addinin da kowa zai ji daɗin zaman rayuwa ko da ba wai dole sai da kuɗi ko da wadata ba mm. zaman lafiya da kwanciyar hankali in mutum yana da shi zai yi mm. in kuma ba da shi sai za ka yi hakuri to kin ga in mace ta san miji ba zai ci amananta ba ba zai cutar da ita ba ita ma za ta kokari ta faranta mishi to abin da gaskiya muna da darussa gaskiya lokaci ba zai bayar ba a ce wai a bayanin duka darasin da ma'aurata za su wani bangaren soyayya kula da juna ta wasu murya zamantakewa tsafta ne kin ga abubuwa da kuma da tarbiyyar ma yara da ta kula da su to kin ga duk irin wayannan abubuwan gaskiya suna da mahimmanci sosai a zamantakewan aure eh, gaskiya ni malama mun gode da bayanin da ku mm. to kaman abin da malama take son ta gaya mana shine ga baki ɗaya idan muka duba rayuwar sai da salamun alaiha ta ɗora ta ne akan haƙuri tausayi tsakanin mijinta wanda akwai yadda za mu ga haƙurinta na ɓangaren da ta kasance sai da tana yi lokacin ba su da abincin da su malama ta ambaci wannan akwai ma lokacin da suka yi azumi na kwana uku domin samun lafiyar imam hassan da husaini amma lokacin da wani eh, miskini ya zo eh, suna zuwa shan ruwa sai a zo a buga musu kofa a ce eh, ya ce ni miskini ne ina son ku ciyar da ni sai su ba shi haka ma shi ma har suka kai kwana uku su ma hakan da basu mu abinci ba rayuwa sai da gaba ɗaya idan muka duba rayuwa ce wata za mu ɗauke ta mu sanya ta ita ce ce hanya wacce za mu bi ta ta bangaren bin iyaye kamar yadda ta yi magana ta eh, shi yasa ba sai da biyayya ta kasance ta yi wa mahaifinta shi yasa aka yi mata lakabi da ummu abiha shi ne dalilin da ya sa kina aka mata wannan lakabin to insha Allah ta'ala ba tare da na ja lokaci a wannan wajen ba za mu koma kan eh, bakuwar mu ta biyu malama ita ma Fatima ki ma malama me zaki dan ce mana dangane da kasancewa sayyida akan ita ai shugaban halitta ce kuma mata ce ga Imam Ali wani irin darasi suka za mu dauka a cikin rayuwarta ita sai da bayan aurenta dama can kafin aurenta ta yi proving as ta riga ta zama um, ya ta gari to su bayan nan sai ta yi aure ga imam ali baya ga cikata ma'asumiya sannan kuma 'yar gata amma hakan bai hana ta kyautatawa ma waɗanda suke mata hidima a cikin gidanta ba ta zama mai kyautatawa ga waɗanda suke mata hidima sannan kuma ta zama mai taimakawa shi kan shi imam ali har akwai lokacin da take cewa shi zai iya azumi zai iya daukar hidimar da take ciki wajen gida ita kuma za ta yi handling din na cikin eh, gida so abin da ya kamata mu dauka a cikin rayuwar sayida mm. um, wannan ɗinta taimakonta mm. da kuma juriya jajircewarta saboda yanzu a sa misali ma a cikin unguwa a cikin mu yanzu eh. yarinya za ta zama ba ma yar ba ma masumiya ba a yan eh. mai gari ce ko yan mai unguwa ce a eh. ciki babanta da yana da wani matsayi babanta yana da kuma a ce ba babanta bane yake da matsayi ita ce ta dan taka wani matsayi da mijinta bai taka irin wannan ba to maybe ma ba za ta kalli za ta ringa hango na sama da ita ba za ta kalli wanda ya kasa da ita to in kuma a sa a kaddara ta ta samu ta auri wanda yake kasa na kasan da ita eh. to lallai za a samu matsala a irin wannan eh. wajen saboda ita ta riga ta ga yanzu ita wata ce shi mm. kuma wannan tu amma sai da duk bata duba wannan ba kenan ita wannan baiwa Allah da kika yi misali da ita ta auri miji ne wata ta dan eh, dara shi akan wani abu to ba za ta shi haƙƙin sa ba kenan ba za ta shi eh, saboda ta fi shi wani abu eh. to amma ita sai da bata duba wannan ba ta bayan zama ya ta gari ta zo mm. ta zama kuma mata ta gari ta uh-huh. zama uwa ta gari har ta mm. koma ga mahalicci tabbas ai malama ba daban ma ta zama ya ta garin ba mata ta gari mahaifiya ta gari da ba mu kai yanzu muna bayani a kanta ba <coughs> gaskiya ne lallai ne malama mun gode sosai da wannan bayanoni naki Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu kada ku manta muna da muku wannan shiri ne a irin wannan rana na murna da farin ciki wanda aka yi mai lakabi da rana na mata ga baki ɗaya na duniya da kuma rana na uwa muna yi ma dukkanin iyayenmu muna taya su murna da farin ciki na zagayowar irin wannan rana mai tarin albarka ranar da aka haifi sai da zahra salamun lahi alaiha mun ji irin bayanoni da malamai suke yi mana cewa ita sai da zahra ta taka abubuwa da dama iya tsayin rayuwanta da ta kai kuma a baya mun ji cewa cewa ba wani rayuwa ta yi mai tsayi sosai ba amma yana cike ne da darussuka masu mahimmanci a matsayinta na uwa sai da zahra ta kasance rahama ne ga dukkanin waɗanda suke suna ƙarƙashin ta kai ba ga 'ya'yanta ba har ga mijinta mun ji irin rahamomi kalmomin da taka kasance da shi wanda ya kasance yayin da sai da zahara salamun lahi alaiha taka yi wa fati to ka khadija afuwan muna tare da malam mustapha limanci mawaƙi daga najeriya insha allah ta'ala za mu yi masa sallama salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah Malam barkan ku da wannan lokaci. na barkan mu dai da wannan to muna taya kamar na wannan rana eh, mai ɗumbin albarka da kuma kasancewar mu mabiya sai da zara salamun la'alaya da kasancewar mu masu farin ciki da wannan rana to alhamdulillah alhamdulillah ah, malam malam dangane da cewa muna cikin wannan rana ne na haihuwar sai da zahara salamun lahi alaiha to kowane irin sako kake ɗauke mu da masu kallon mu da shi a irin wannan lokaci na murna da farin ciki da muke na ranar haihuwar sai da zahar salamun lahi alaiha na to da al'umma bayan suna ta baki da farin ciki hakan nan a cikin nan fata hannu ya tabbatar da mu a cikin masu biyayya ga wannan cikin da za ta rayu biyayya su su mutu da son su da biyayya su kuma Allah ta Allah ce mu tare da su. Na'am malam. To malam za mu so kaɗan rera mana wasu daga cikin baitoci ko yabo na sai da zahara salamun lahi alaiha Allah an ce rawa ko in karanta da na'am malam muna jin Mana a rera din da wani fashi சல்லுக்கன் முருகன் சல்லுக்கு பாத்துவா சல்லுக்கன் முருகன் ஆயிஜாத்மா وجدتك دورا عورا يصحي السماء كيف دعتهم يترددوا بحلقما بلدة لا بحكم يا سيد ميت جبلتها Namun ada tempat untuk semua ayat jawaran yang Tak ada manusia yang kehalah Tak ada manusia yang kehalah Tak ada manusia yang kehalah Tak ada manusia yang kehalah Tak ada manusia yang kehalah Tak ada manusia yang kehalah Matsala ramata ne ba wani kawai na inda duka fadar da sandan kafin na wasu duk ilimi na baban da suna

a domin sanar zan da tsunami wadda a kwade a cikin matsayin ta kan ba ta kuma ba da ma'azu ya haɗu da take ba رضي عمل من تأجبها وقد تاج أراء وراء الظالمين شاهدوا قاموا ضروفا تلتهمكما وقابتوا لا احد حدثوا يذكر احقها بغير قيادتي ارتاح الله يبكي ويسكتها yadda duka ta so ke lariyo ke idan Allah ya da ta so ne ta so lafiya duk wanda ta ce wallahi ya sai annabin kuka yi wa kuma ya so kai mata duk abin da ka yi kuma ya bu an da duka yi ne ba ba a gaza a bauti mai tsango alhaira dan da duka nan ba ne su da hallara dan da kowa zai kusa da ilimin ita kusa ce a dubu ilayi wanda kira cikin tsirrai za ki so ku duba ku nemi masa dukiya kalmar tubi na domin boka suna zuwa Zoye muke niskan da kyautar su da yaba, annabi ne kowane ke zuwa, duk abin da ta ke ke ƙarfi a ba Malam Mustapha mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Mun gode sosai Malam Mustapha da irin wannan baitoci da kaka yi mana Allah ya saka da alkhairi. Malam kasantuwanka mai yabo ga annabi da iyalan gidansa. Wani irin daɗi kake ji yayin da kake yabon manzo da iyalan gidansa? to gaskiyar matsala a ni ta girmama wanda nake don kuwa na yi yi ta shiga cikin wani tsanin ko abu da nakan yi ta wasu da masu musamman ga na sosai da ba a lokacin kuma da ake Allah ta'ala yana wani guda wannan wazo da na shi ma sakamakon wani tun da na rayuwa wata rana na son ta a azo na sarki hana da yi ya gina cikin sarki ba da kai shi sana Allah ke yaya a bi alhamdulillah da Na Na'am. Mun gode sosai ma. Malam mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Malam mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi da wannan baitoci da kaka haskaka mana wajen da shi. Mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai shi gaban sai da zahara salamun lahi masu kallon mu kun daji irin baitoci da malam mustapha yaka haskaka mana wannan waje da shi kuma dai muna cikin wannan rana ne da aka yi mai lakabi da ranan mata na duniya da kuma ranan iyaye muna ƙara jaddada murnarmu da dukkanin mata na duniya da kuma iyayenmu da suke kallon mu da waɗanda ma ba su samu kallon mu ba kila su kalli maimaici ne duk muna yi musu murna muna taya su farin ciki muna miƙo musu saƙon gaisuwa na wannan rana da muke ciki na haihuwar ɗiyar fiyayyar halitta wato muhammad mustapha sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun dai sani cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana son sayyida zahara salamullah alaiha fiye da inda ba mu tsammani har a hadisosinsa da kuma maganganunsa da dama yake cewa ita fatima tsoka ce daga cikin tsokarsa yake ce fatima salamullah alaiha ita jini ce daga jinin jikinsa za mu gani cewa a ziyarori ne a maganganunsa ne a hadisosi ne manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawan maimaita waɗannan abubuwan din ya nuna mana matsayi na sayyida zahar salamullah alaiha Khadija afwan za mu dan kasa ki zo mu dan karanta sakunan da suke shigo mana daga masu kallon to akwai namba wanda babu suna wanda yake cewa assalamu alaikum kuma soya ahlul baitin rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna taya ku murna da wannan rana mai albarka to eh, wanda ya turo mana sakon muna godiya sosai da kasancewa da mu da kai a cikin wannan shirin namu mai suna shugabar mata sai da zahra salamullah alaiha sai kuma sako na gaba da wanda ya shigo mana eh, yan uwa dai makasusan maza a dage da turo mana sako da bayyana irin wace irin kyaututtuka aka yi wa iyaye da kuma mataye waɗanda suke cikin gida insha Allah domin makaranta don ta wannan bangaren ne za a karfafa wasu ma su yi wa wasu mataye nasu ko da a yanzu a ce ba su da shi su yi musu alkawarin nan gaba za su yi musu ko kuma ita kyauta ba ma sai ta kasance ta wani abu kamar misali mahaifiya a je ki je eh, mutum zai iya zuwa ya ziyarce ta ya gaishe gaishe ta zo ya ce mata ya mahaifiyata ina godiya da kasancewa da kika yi mahaifiya kuma ina matukar alfahari da ke kuma ina nuna miki soyayya ina son ki wato duk lokacin da ɗaya kasance ya wa mahaifiyarsa wannan um, za ta ji shi'urin cewa tana da wani matsayi a wajenta wato ina son ka ba eh, ina son ki kalma ce wacce ta eh, zagaye kowane bangare wanda za ta iya ɗaukan ma'anar soyayya a ciki to don haka don haka ma ita ma mace in ma namiji eh, ba shi da wani wani abin da zai bata ba sai kuɗi ba wannan kalmar ita ma ta ishe ta saboda kamar zamu ga a ah, wannan lokacin mata suna da karancin wannan ah, kalmar ga mazajen su to ya kamata a ce maza su dan yi kokari wajen bayyana musu soyayya su su ma dan haka kamar yadda su ma suke bayyana musu soyayya insha Allah za mu duba idan wani sakon ya shigo mana sai mu karanta ina ga dai za dai a ci gaba da shirin ne kafin sakunan su shishigo to malama khadija yanzu zaki dan dora akan eh, inda da ka ki insha Allah ki zaki ci gaba da yi wa bakin eh, mu tambayoyin da zaki musu insha Allah kafin mu ci gaba da tuwa kafin Fatima Muhammad Mahmud dangane da irin wannan rana da muke ciki rana ne na murna to afwan malama khadija na katse ku za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo insha Allah za ku dan yi wa malama Fatima tambaya insha Allah masu kallon mu ku jira mu a cikin shirin namu dai wanda muke gabatarwa da ku domin ku domin mu insha Allah mai suna shugabar mata idan mun dawo insha Allah me taimaka min wajen aiki za ta yi wa malama fatima muhammad muhammad turi tambaya insha allah ku jira mu da dawowa daga hutun rabin lokaci kafin dai mu tafi hutun muna kan yi ma malama Fatima Muhammad mahmud tambaya na sai lokaci bai ba mu ba muka tafi hutu yanzu za mu kai tambayar mu ga bakuwan mu babbar bakuwan mu da ta halarci wannan fili mai albarka malama Fatima Muhammad mahmud malama dangane da irin wannan rana da kuma cewa manzan rahama da kansa ya ambace shi akan ranar mata na duniya baki ɗaya, shin ko akwai wani magana da ya dangane da kyaututtuka don girmama wannan rana da girmama waɗanda ya ambata domin su tun da rana ne na mata shin ko akwai wani magana da ya akan wannan sosai ko akwai magana ma da ya yi kuma akwai abubuwan ma da um, yanayin abin da ya da kamata ma da su misali kamar maza sa sami na cewa mutum ya zauna a da matan shi ya tattauna da ita ya ji matsalolinta ya ji abin da yake samunta ya fi mutum ya je masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ibadu a cikin shi misali to kaga kuma zamantakewa imam ali da sai da ya nuna mana yadda ake wara aure bisa soyayya da kaunan juna misali to zamu ga duk yanzu a zamanin abin ya karanta ya karanci to kaga kin ga zamu ga auren da gidan da aka aka gina shi akan so daban yake da gidan da ba a yin soyayya za ki kafin a aure za ki kama mutane suna soyayya mata da miji namiji da mace kai kamar za su haɗe su mm. amma da ai aure sai ka sha mamaki mm. sai ka ga wannan soyayya ya ɓace to kuma haka za a samu yara wani irin tarbiyya za a ba su yara kuma yanayin mu'amalan uba da da eh, uba da uwa da uba yana tasiri a zuciyar yaro da kwakwalwarsa sai ga yaro ya je makaranta wani dondi dondi ana ba a class ma baya fahimta saboda haka iyayen shi suna zagin juna ko ana ana cin zarafi ko kuma uwa ba ta san magana ta faɗa ma uba ba a gaban ƴaƴa amma an samu matsala ne ba a ce aure kowanne is perfect ba completely amma an samu matsala sai a keɓance ba a gaban ƴaƴa ba ko uba ya mai da macen shi kawai wata iri ya rinka hantaranta a gaban ƴaƴa su ma abin zai musu tasi su ma suka yi aure suka girma za su ɗauka haka ake wa mace mace baiwa ce amma in dai ka nuna ko a gaban ƴaƴanku ne za ka iya ba matan ka kyauta za su ja ice la baba na san mama mu me a wannan ƙarin ƙasashen da muke yanzu ko a nan garin za ki ga su ba su ɗauki wani abu ba wani abu bane dan mutum ya ba matan shi fulawa ko wani kyauta ko mai a gaban iyali da a'a ba wani abu bane abu ne mai kyau eh, sosai ga kamar irin wannan ranar ma za ki ga kamar da yara ne ake mika mata kado yawa eh za ki ga eh su ga eh, da da da uba eh, ma mahaifiya surprise ko ranar birthday ta ko wani abu ka gani an zo an bada kyauta irin ta farin ciki saboda mahaifiya ba karamar rawa take taka a gida ba tana kokari tana shan wahalhalu ta dauki ciki ta yi tarbiya ta yi girki ta yi abubuwa so irin wannan abin da kuke yi mu'amalan ku yau da gobe shine zai kara auren ku auren ku dan kwanso ya sa a zama ana ana abubuwa a musulunce kuma ba wannan abin ba na kwana na aka valentines day february din haka mm. eh har yanzu to kin gani wannan valentines day din ma ai da na masoya ai musulunci shine gina addini ne na soyayya da ƴan takan juna mu ya kamata a gamu da irin wannan so din har akwai kwaye mu ba wai mu ce muna koyan turawa da wani abu saboda mun wallahi musulunci ba abin da bai bamu ba kuma matsalar mu mu Hausawa da kuma mutanen afirka ko in zan ce a gaba daya mm. shine mun ba addini mu dauki al'adu sai ki ga namiji yanzu ma goma ce dauki waya rinka chatin da yan mata me yan matan suke da shi da matar ka ba ta da shi menene ita ma kafin ka aure su ai haka kuka yi da ita mm. so me sa ku ba za ku kokari ku gyara ku ba ya zama muku abin farin ciki ka goma ce ka dauki wayan ka kai chatin kai ne instagram na ne na ne duka social media suna ka kara duk kowa ka gama mai magana eh. kana gani matar ka ta gida ba ka bata wannan kula kuma mace kamar fulawa ce ko wani abu ne idan kana kiwon ta eh. wallahi mace zuciyar ta kamar tsoka ce ba kashi ba ne misali eh. in ka goya ka rauni ne da ita ko eh. ya kai mu'amala za ta yi wallahi ko girki taimaka inda dai da soyayya a zuciyar ta sai ka ji daban batuna sosai za ta rika abubuwa mm, na farin ciki a gida ta rika invent abubuwa ana kawo ba Fatima mun gode sosai Allah ya saka da alkari filin dai na mun mu bar mu Fatima nan da awa biyar ji za ta yi ta bana bayani to malama Fatima Muhammad Badamasi mai raki ce mana dangane da irin kyaututtuka da yake na wannan rana za mu ga manzo da ya ce duk ta hanyoyin da kusan cewa za a yi farin ciki to lalle ku yi kokari ku ba ma mata wannan farin cikin ta hanyoyi da dama saboda wannan ranar ranar ta su su gane cewa akwai bambanci da sauran ranaku da ba wannan din ba. duk abin da zan ce ai ta riga ta gama faɗa ke ba za mu yi za mu ci daga bakin ki ba gaskiya in eh, malama to ita dai kyauta tana da daɗi musamman ma idan ka same ta ne daga misali mutumin da kake expecting din zai baka ko kuma dai ka samu kyauta daga special wanda suke cewa special person ko eh. kuma mai gidanka mm-hmm. in ya zo ya baka kyauta definitely za ka ji daɗi mm-hmm. to haka dai idan rana irin wannan ba ma sai irin wannan rana kadai ba mm-hmm. eh. akwai ranaku da yawa akwai abu akwai birthday dinta akwai kuma yadda ta faɗa valentine din akwai kuma ba ma ita shi kadai ya yake da haƙƙin ya bata kyauta ba ita ma wani lokacin yana da kyau ta dinga ɗaukar kyaututtukan tana bashi mm. saboda tana da daɗi kuma kenan ba bangare ɗaya ba mara mai ke eh gaba ɗaya ba sa shi ma ranar wa haifarsa ta yi ita shi ma kuma haka to ta sai a samu danƙon soyayya tsakanin ma'aurata mm. to malama malama mun gode sosai allah ya saka da alkhairi mun daji yadda suka jawo hankalin su mazaje da su yi ma mata kyauta kyautan nan da za a yi ma mace shin yarinya ce tana matsayin ya ce ko tana matsayin mata ce ko ko tana matsayin uwa ce mahaifiya ce shi kuma kyauta ba lallai sai kuɗi ko wasu abubuwa haka na rayuwa da sauransu ba akwai kalman da abokiyar aiki na akwai kalmar da abokiyar aiki na ta ce malama fatima ma'am ta ce ko da da kalma ne ma ka ce mutum ina son ki ka ce ma mahaifiyar ka ce yar ka ce matar ka ce saboda wannan rana din lalle za ta ji farin ciki da nishadi ta gane cewa wannan ranar namu ne za mu je hutun rabin lokaci insha allahu in mu dawo za mu dora muku daga inda mu tsaya ku jinkirce mu ka kirji na nan yau yabo wurin yan kirki yar manzo na ya faɗi mana ni dukan lamari na in na haɗa da suna sunan ubangiji na al'amarin kwasai ya yi auki yar manzo na ya faɗi mana dan shi mawadaci ne sannan madawwami ne ubangijin halittu ne dubiyar da ya yi kaya karan da zaka Na yi wa fatima waka ko babu yawa ta Ya auki Ya mai cika da zati ka da bin salati wurin ba ga fati annabin da ya fi kowa aiki sa da alihinsa da sahabu mataimakansa wa azuwa jinasa kamar khadija wadar girki na gaida ayatin la mai kamala da hau kwamainu walla kwara a hawayen lantarki sannan na gaida ɗansa mai banyarin halinsa mai bai a awarinsa lambai ka zakzaki dan kirki bayan da gaisuwar nan da na ga malamin nan, bakar da zan yi ta fatima ta ce ba sirki yar ya faɗi masu kallon barkamu da dawowa daga a cikin shirin namu mai suna shugabar mata wanda kafin mu tafi rabin lokaci mun tsaya inda abokiyar aikinmu take magana sannan kuma yanzu insha Allah lokaci ne na amsa wayoyi da masu kallon mu suka kasance suna ta kira tun ɗazu insha Allah. to insha Allah kafin eh, kiran ya shigo zamu mu ɗan kakkaranta sakunan da suka shigo mana yanzu kamar akwai wata namba wacce ah, mm, ya turo sakon cewa salam abubakar muhammad kano najeriya to mun gode da wannan sako naka allah ya saka da alkhairi sannan kuma akwai shi ma wani namba ce ya turo mana ya fatima insha allah in ah, faɗi ma inna lali ya liga da biki wa yarda liga da mun gode da wannan hadisi na malam allah ya saka da alkhairi ya saba a cikin masoyan saida salamullah alaiha sannan akwai wata namba ita ma da ta mana akwai wata namba ta sister turo hassana gombe ita ma ta ce assalamu alaikum hali tv mu ne muku fatan alkhairi mun gode sosai malama sana allah ya saka da alkhairi da wannan sako naki sannan akwai mai malam aha musa lawal salam na, na tuna ku musa lawal na tuna muku ku turo mu da fira da kuke yi da malam muhammad awal sharif wanda kuka yi a filin kona musamman to insha allah malam muna godiya da wannan sako naka za mu danganta wannan sako naka ga waɗanda abin ya shafa sannan kuma akwai ita ma wata ba dai da ta turo mana akan tana farin ciki da wannan rana ta maulidin sai da zara to insha Allah to insha Allah yanzu malama za ki daga mana waya akwai wayoyin da suke shigowa na salamu alaikum an tayi lafiya Lafiya lau malam barka da zuwa wannan. Malam haya Tila barka da zuwa wannan fili na mai albarka. Ina muku fatan alkhairi da yin wannan shirin da kuke muna sauraron ku muna kallon ku. Kuma ina wa manzon mm, Allah murna da samun wannan da mai daraja. Kuma mm. ina Mu ma muna taya ka murna malam. yawa kuma ina taya matan duniya da samun wannan ya ta manzon Allah mai daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. mata da maza duk ina taya mu murna gaba ɗaya kuma ina taya malam zazzaki murna da samun wannan uwa ta gari eh, kuma da fatan Allah malam mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi wayan dai ta katse To insha Allah kafin wata waya ta shigo mana za mu ci gaba da karanta sakunan da suka shigo mana yanzu akwai ita ma wata namba ce dai da take cewa assalam alwulaya barka da hutawa. Mhm. To yanzu muna da Maryam Kaduna malaman Fatima eh, Maryam Kaduna insha Allah muna tare da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malama Maryam barkamu da wannan lokaci. Barkan ku da wannan lokaci. Muna farin ciki kasancewa a cikin wannan rana ne tarin albarka kuma muna gode muku Allah ya kara muku ilimi. To ilahi amin mun gode da wannan kasancewa da kai da kiran waya da nuna farin cikin kima a cikin wannan rana ma muna taya ki murna a matsayin ki na uwa. kuma zan ina fatan Allah ya sa albarkacin wannan mai albarka Allah ya kwato mana jagoran mu daga hannun azzalimai assalamu alaikum ilahi wa rabbi mun gode sosai da wannan addu'ar yake malama Maryam to insha Allah kafin wata wayar ta shigo mana za da mu ci gaba da wannan karanta sakunan Mm-hmm. to a uh, wasu dai sabunan dai eh, sun yi yawan eh, rubutun su yayi yawa ne sai dai mu dan karanta wani bangare daga ciki wannan nan ba ce ita ma wannan ba babban rana ce ta nuna murna da ta yaku dukkanin muminai farin cikin zuwar ya rubutu abubuwa da ƙasa ne amma lokaci ba zai dan bamu ba to insha Allah yanzu akwai malam Muhammad tare da mu malama zaki amsa masa salamu alaikum malam Muhammad barka da zuwa wannan fili namu to ina jin dai wayan shi kila malam muna jin ka salamu alaikum malam ka dan daga murya na'am wa alaikum salam barkan ku da warhaka na'am malam barka da zuwa wannan fili na mai albarka ko me zaka ce mana dangane da wannan rana ta haihuwar diyar fiyayyar halitta manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna taya wa al'ummar musulmi musamman matan duniya murna da wannan rana da farin ciki da dukkan girmamawa ga matan duniya domin samun ƙarfiyayyen halitta. to ina jin dai wayan malam ta katse sai dai kila ko zai ƙara ƙoƙari ya tuntuɓe mu ko zai samu nan gaba. to salamu alaikum malam daga kazaure. muna maka barka da shigowa cikin shirin namu mai suna shugabar mata salamun alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa sannan ku da ƙoƙari. yau sannan mu dai abu bai da ne daga kazo madan afon kura za ku ɗan ɗaga muryar ku ba a ɗan ji sosai abu abu ubai da ne daga kazaure abu ubai da malam abu ubai daga kazaure ko zai ɗaya daga murya eh insha Allah ina jin ku sosai to malam me za ka ce mai dangane da wannan rana da muke ciki ta zagayowar haihuwar sai da zaga salamun na alaiha masha Allah ina mika ina mika sakon murna ga sauran yan uwa musulmi za a dan daga murya afwan to wannan wayar da ta yanke insha Allah kafin wata shigo za mu karanta wani sakon to wata wayan ma ta shigo malama khadija na'am salamu alaikum barka da warhaka salamu alaikum malam barka da warhaka barka da warhaka malama malam barka da barka da shigowa wannan shiri namu na'am suna da alhaji abubakar yawuri malam abubakar yawura barka da zuwa wannan fili na mai albarka To sannan ku da kokari. Malam me za ka ce mana dangane da wannan rana ta farin ciki da murna? Na'am. Dama wannan rana ce babban rana sosai haka. Na'am. Muna taya ku masu gabatar da wannan program. Na'am. Yan uwa matan duniya gaba daya muna taya ku murna da wannan rana ta haihuwar tsaye da sayar da misal alami. Na'am malam muna ce. Eh, Allah ta'ala maimaita mana wasu shekaru masu yawa masu albarka kuma Allah ya ba mu cikin sayyana alaihi wannan rana rana ce ba ta mata kawai ba rana ce ta mutanen duniya ga baki daya wanda duk wani mumini mai imani yana farin ciki da wannan ranar da wanda ya san ranar da wanda bai san rana ba muna fatar a nan najeriya da duniyar musulunci kowa allah ya kaddare shi da sanin wace ce sai da zahara alayhi salatu wassalam na amala mun gode sosai allah ya saka wace ce ba yan umar gane wace ce ba allah ya ba su ikon gane wace ce sai ya da tunisar alami allah ya muku sakamako da aljannar firdausi Allah ya haɗa mu tare da ceton sayar alayhi salatu wasalam sai an jima na gode. Malam to dangane da cewa wannan rana ne na sayyidatun nisa'il alamin kuma rana ne da aso a yi kyaututtuka to ba mu sani ba malam kowane irin kyaututtuka ya ka yi ma su waɗanda rana aka ambaci ranar da sunansu. To insha Allah ranan dai muna fatan Allah da Allah zai ba mu iko daman dai gwargwado da yake al'amari ne na aikin allah aiki ne na sayyara ba sai an faɗa ba gwargwaro mukan yi ga makwabtanmu da kuma matanmu da yaranmu kuma yau ma da yan allah da zamu yi insha allah na'am malam mun gode sosai allah ya kai ladan gaban sai da zahar salamun alaiha To insha Allah za mu ci gaba da karanta sakon kafin wasu wayoyin su shigo akwai wani dan uwa shi ma da kawai ya turo mana sakon hoto ne wanda aka rubuta muna taya kuma murna da wannan rana ta goma sha biyu ga watan jimada sani na haihuwa sai da zara salamun la'alaiha to sannan kuma malam muktar direba patasko yake cewa salam malam shafi sannu ku da kokari allah ya kwato mana jagora to dai wannan shirin kamar ba da su malam afuwan muna tare da malam rabi'u da kamaradi malam salamu alaikum Malam Rabiu Maradi salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam barka da fitowa wannan fili na mai albarka. Barkan ku dai. Malam to na irin farin ciki za ka bayyana masu kallon mu dangane da wannan rana na murna da farin ciki. To farko dai muna taya dukkanin al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya murna da wannan rana mai albarka. Musamman dai ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake farin ciki da shahe masa hawaye da Allah subhanahu wa ta'ala ya game da bakin cikin da musulmi suke ainihin nuna suke sanya masa ina kai dukkanin mata musulmi na duniya baki ɗaya murna musamman ma mazaya ahlul baiti alaihi salam Malam mun gode sosai to malam dangane da cewa ranar da ta mata ne to wani irin kyaututtuka aka yi ba su mata din da kuma wasu irin abubuwa aka yi musu don su gane cewa ranar su ne. To babbar kyauta dai muna taya su murna. Ita ce babbar kyauta muna ainihin taya su murna kuma muna ainihin ah, girmama ita sayyida Zahra alaihi salam wato muna girmama su da girmama sayyida Zahra alaihi salam. kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da dukkanin matan duniya ainihin wannan ah, baiwar Allah wadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta a matsayin shugaban mata ta duniya baki daya na'am malam mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi to kamar na kan sakon malam muktar direba fatasko ne wanda ya ce salam malam shafi'u sannan ku da ƙoƙari Allah ya kwato mana jagora to dai wannan ba malam shafi'u ne a nan <laughs> insha Allah amma mun gode da wannan sako na malam Muktar Fatasko Allah ya saka da alkhairi sosai wasu ma da dama dai sun tutturo hotuna ne na taya murna ga eh, maulidin nan na sai da zara salamun alaiha sannan akwai dan uwa shi ma nan ba ce turo yake cewa hafi maulud ni da iyali na muna taya manzan tsira da aminci eh, alaihi salam da sauraron al'umma to yanzu muna tare da mariya muhammad to waye ta kasance ana zan ci gaba da karanta saƙon na wannan namba da yake cewa da sauran al'ummar masoya murnar haihuwar sai da zahara daga baban fatima mijin fatima masha Allah jikan fatima mansur ashtar ktn to masha Allah malam kai dai ka samu dacewa lallai ne fatima sun eh, wadata a gidan fatima mijin fatima jikan fatima eh, masha Allah to muna maka fatan alkhairi sosai kai ma insha Allah ta'ala to sannan sai anas husaini mai gari jigawa najeriya shi ba ya nuno mana hoton kek ne wanda aka rubuta happy birthday sai da zahara alaiha salam malam mun gode sosai da wannan kokari na kek din ku yayi kyau to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wake wata malama muke tare da ita to masha Allah wai ma ita ba ta katse insha Allah da fatan za ta kara yin kokari wajen mu gaisa da ita to akwai wata dama ita ba da take ce mana ita ba tana taya mu dai muna ina taya ka ina taya ki murnar zagayo wannan wannan haihuwar afiya ya halitta sai da fatima azzahara salamun ranar ranar ta zagayo shekara da ta kewayo happy birthday muke taya murna gunki ga da zahara salamun la'ariya salamun alaikum wa rahmatullah malama daga zaria ko za mu ji sunan wace ce take tare da mu Malama Hajara ne daga Zaria. To masha Allah malama Hajara barka da shigowa cikin shirin namu mai suna shugabar mata. ta ko? To insha Allah da fatan za ki dan ƙara ƙoƙari wajen kasancewa da mu. To sannan akwai sako na Ibrahim Sa'adu shi ma rubutu ne mai yawa ba zai yi mu karanta ba amma muna godiya da kasancewa da kai da mu a cikin wannan shiri da turo saƙonka da ya yi saboda rashin lokaci a yi mana sakonin da ba za mu iya karantawa akwai da dama da suka tutturo mana saƙon asalin yan uwa mumina yau ranar murna ce ta duniya ranar da aka haifi shugabar matan duniya da lahira wato sayyidatu nisa'il alamin fatimatu zahra alayha salam gashi na ya turo fulawai da hotunan mata happy birthday eh, happy zahra day masha Allah sun yi kyau sosai ga mata nan da yawa da ummu shahada a gefe muna taya ta ita ma sosai wannan rana murnar wannan rana ta haihuwar sai da zahara salamun alaikum malama muna tare da alhaji sunusi malam salamu alaikum malam salamu alaikum to wayar dai ina jin ta katse sai dai kila insha Allah malam zai ƙara ƙoƙari wajen sake kiran mu to kafin wata wayar ta shigo dai ga wani dan uwa shi ma ya tubo mana da hotuna wanda suka ɗauka ina ko a cikin maulidi ne da wakilin na yan uwa na kenan sakkwato muna taya kuma muna da wannan rana mun gode sosai da wannan saƙo naka malam ba suna dai a jiki salamun alaikum wa rahmatullah malama mariya salamun alaikum malama mariya mariya muhammad Eh, Mariya Muhammad barkan ku da shigowa cikin shirin na mai suna eh, shugabar mata. Muna taya ku murna da wannan rana. Ta mu ta ku. Lallai ka mun gode wa muna taya ku murna. To mu wa mun gode sosai. Ya kokari. Mun gode sosai. To malama me zaki iya cewa dangane da irin murna da kika kasance a cikin wannan rana a matsayin ki na bace Wannan rana ki ce. gaskiya ina farin ciki sosai muna fata Allah mai da mana muna muna da samuwar ce zahara a cikin mu Allah ubangiji mai da sha mana ya kwato mana jagoran mu sai idan ta a da wallah ina godiya to masha Allah sosai malama ka wace irin kyauta kika karba daga wajen mai gida eh to na samu ka daga wurin baban mu wanda ga kanwata na a kusa da ku Fatima Muhammad bana ma ki tare ma kuna tare da ita mun samu kyauta sosai. Ah masha Allah. Ya Allah ya Masha Allah malama Fatima na kai. Eh ku ce ba kuna tare da ba eh, yan uwa ne a kusa. Ina kallon ku a sosai. Eh shike kina isa da gaishe ku mun gode. To mun gode sosai Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kara masa buɗe. To kafin Na'am malama muna tare da malam Atiku a kan layi. Malam salama alaikum. To shi. Salamu alaikum. To ina jin. Salamu alaikum malam. Amin ah, alaikum salamu malama. Malam barka da shigowa wannan fili na mai albarka. An tashi lafiya. Lafiya alhamdulillah malam ko me zaka ce mana dangane da wannan rana? afuwan malam dai wayar tasa ta katse sai dai insha Allahu ya iya kokari ko zai ƙara samun mu nan gaba to ga wata lamba ita ma take turo mana tanimu eh, ta turo mana sako tanimu yunus mena shi ma dai sakon nasu kamar yana dan tsayi insha Allah mun gode da wannan sako naka da ka turo yana ta murna ne eh, na haihuwa sai da zahra salamun alaiha sannan kuma akwai saƙon da ya shigo mana shi ma abuwa malama muna tare da malama munira a kan layi malama salamu alaikum to wayan malama ta katse insha Allah za ta ƙara ƙoƙari wajen sake kiran mu to ga wata malama da ta shigo mana take cewa gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen naku to mun gode sosai da wannan saƙo na kuma kuma muna jin daɗin kasancewa tare da ku insha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi sannan kuma sai wani saban da yake ce mana shi sallama ya yi shi ma yana nunawa ne yana tare da mu to mun gode kasancewarka tare da mu muna taya ku wannan murna wannan rana ne albarka salam eh, muna tare da malam daga zaria salamu alaikum wa alaikum salam malama barka da zuwa wannan fili na mai albarka barkan mu da ina da wace daukacin mata na duniya murna da wannan rana mai albarka malama mu ma muna taya ki murna wannan rana malama to ko za ta ce mana wani irin kyaututtuka ta karba dangane da cewa duba da cewa ranar ta mu ne ta mata eh ga alaikum eh to ga dai yana ta zuwa muna ta karba dai muna gogodewa kuma muna godiya ga malama cikin da ta kawo mana wannan rana na yau mu zahara domin ita ta fara shi na'am malama mun gode sosai Mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. Ilahi amin. To kafin wata dai lambar ta shigo ga wata lamba ita ma da take cewa salam alwalaya son Allah a sani a group na yan uwa. To insha Allah mun gode sosai malam duk da dai sabon na kuma fahimci ne kake so ka fahimtar da mu ba insha Allah akwai wata lamba ita ma take cewa salam Allah ya taimake ku bashir mai kati kofar kola bkb to malam allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Malam Rabi'u. Almajin malam ya harkoki ya wannan murna da yake da masha Allah malam barkan ku da shigowa a cikin wannan shirin namu mai suna shugabar mata. Muna taya kuma na wannan rana. akwai daga cikin abokan kuma ce. Eh. Malama Sadiya Ya'u. Eh. Malama Sadiya ce aikai. Eh. Yanzu kun kammala shiri ina ke wurin kira. Malama ma ɗan ko za a ɗan ɗaga murya sosai. Na malama Sadiya Shu'aibu. Eh. ta ce a gida. Eh. Saboda haka baki dai muna muku murna mu mutan gidan muna muku murna da zagar wannan wata na haihuwar sai da zara eh malama sadi da kuma magana tana nan kenan eh yanzu ka gama shiri da ita eh ho eh na gane ta yawa saboda haka fatan mu dai Allah ta ala ne kuma da jagoran mu ilahi amin to ga wata ita ma nan ba ta ce salam alwalaya muna jin daɗin shirin nan Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi ilahi daga maman Isa Katsina maman Isa mun gode sosai muna ta yaki murnar wannan rana ta iyaye da kuma ta mata Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alwilaya TV da fatan kuna nan lafiya Allah ya kara ɗaukaka wannan tasha mai albarka Allah ya kwato mana da jagoran mu ilahi amin sako daga Muhammad El Sa'id dan Hajiya daga garin Kauru jihar Kaduna masha Allah malam muna godiya sosai da wannan taya murna da kai Allah ta'ala ya sa mu kasance tare da sai da zahara duniya da lahira mun gode assalamu alaikum ita ba nan ba ci ba suna ina magana ina magana da alwulaya i eh, kana magana da alwulaya ita ce yana tambaya ne lallai kana magana mun gode sosai allah ya saka da alkhairi malam ita ma ga wata namba ita ma kawai assalam ta sa to alamar dai ita ma wannan namba suna tare da mun gode sosai da wannan sakuna na yan uwa da suke tutturo mana a kan ta mu muna da wannan muna tare da malam mukutar atiku malam salamu alaikum Lafiya malam barka da shigowa wannan fili. Alhamdulillah malam ko me za ka ce mana dangane da wannan rana? Malama muna jin daɗi wannan shirin malam Allah sassa Allah sassa ta mata da su Allah ba ta mata da mu. Na'am malam duk suna jin ka insha Allah. Malam to eh, kowane irin kyaututtuka aka bada to wayan dai ta katse to malam assalamu alaikum ga wani ma sako da ya tuno ne ke cewa barkan ku da kokari yan uwa barkan ku da kokari yan uwa ina ta ina taya murna zagayowa wannan rana mai albarka allah ya ba mu albarkacin sai da zahara tambaya ce ta to wai shi yana da tambaya ne shin wai da gaske addu'a yan uwa sisters ya fi karɓuwa a lokacin maulidin sai da zahara salamun la'ala to dai wannan kamar filin nan ba na tambaya ne da amsawa sai dai idan ko tashar tana da wannan filin insha Allah sai a gabatar da abin da sai mu gabatar da wannan saƙon na ɗan uwa da ya turo da shi ga waɗanda abin ya shafa insha Allah. na'am malama afuwan muna tare da malam tukur umar malam salamu alaikum salamu alaikum salamu atiku umar so, malam atiku umar barka da zuwa wannan fili barka gari ina tanya kuma ne ranar duniya da mata malam muna amsa mu ma muna taya ka murna mai kuma yana fata Allah shi kwato mana sai da Ibrahim Yakubu da Zaki ilahi amin ilahi amin Allah shi kitan mu daga cikin nan ba Allah ilahi amin mun gode sosai malam muna taya ka murna sosai yayi na gode Allah ya saka da alheri ilahi To ga wani sako da To, salamun alaikum wa rahmatullah muna tare da wani dan uwa daga Najeriya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam sista. Da wa muke tare da ita? Muna Fatima Idris baban yara Kutustu. Fatima? Idris baban yara Kutustu. To masha Allah malama Fatima barkanku da shigowa cikin wannan shirin namu naku na shugabar mata salamun la Me za ki iya cewa dangane da farin cikin da ke yi a cikin wannan rana mai albarka? Yau da farko ina taya ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ranar mata ta duniya eh. sannan ina godiya da kaina da suka kyautata min suna na sanya min suna sai da zahara salamu alaiha eh. sannan ina taya daukacin matan duniya dukkan birnin wannan rana to masha Allah a lokaci guda kuma ina tiya jagoran mace da zuhulla da fatan Allah ya kace ka kwashe mana shi daga hannun ilahi amin ilahi amin idan ya yi a lokacin guda ya kamata ko ina ana daidai sai da har salamu lahi alaiha za mu ji malamai da dama sukan yi mana bahasi wani ne kan akhlaq din akan tarbiyya sauran hijabun to ne ya kamata a in kwatin kafin da ya kamata ne to malama mun gode sosai da wannan bayanin naki da muka ji mun gode allah ya saka da alkhairi sosai muna godiya to kafin a eh, ɗaga wata wayar za mu karanta saƙon malam malam abdullahi girgir jin girgir yobe malama muna tare da malama batula malam haruna batula malam salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Malam barka da isuwa wannan fili. Barka ke dai muna taya kuma murna ta wannan rana mai albarka ranar sai da Fatimatu Zara alaihassala. Muna godiya malam. Sannan kuma muna addu'a Allah ya ƙara tabbatar da wannan gidan talabijin mai albarka kuma ya kwato mu da ga hannun azzalumai mai yaudara macuta. Ilahi amin. Ilahi amin. mun gode sosai malam mun gode Allah ya saka da alkhairi to kafin mu daga wata wayar ga wani sako na malam Abdullahi Girgir Yobe Abdullahi Girgir Salam alwulaya TV mai gabatarwa ina miƙa gaisuwa ga malam Ibrahim Abdullahi to salamu alaikum wa rahmatullahi umar mujahid salamu alaikum wa alaikum salam ummu jahid barkanku da shigowa cikin wannan shirin na mai suna shugabar mata muna taya ku murnar wannan rana ta ku ta iyaye to barka ka ni ma ina taya ku murna wannan zagayowa muna rana mai albarka to masha Allah muna godiya su umma mujahid me ki iya ce mana dangane da farin cikin da ke a cikin wannan rana mai albarka gaskiya ina tattare da farin ciki da Allah subhanahu wata'ala ya nuna min wannan rana ta ranar dukkanin matan duniya kuma allah ubangiji ya saka mu malam da alkhairi da ya nuna mana wannan hanya madaidaiciya allah ya gaggauta kwato mana shi daga hannun azzalumi Oh, malama mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi. To, masu kallon da sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirin namu nan za mu ta tabarmar shirin muna fatan allah ta'ala ya sanya mu a cikin masoyan sai eh, da na hakika sannan kuma muna miƙa godiyan mu ga mu na farko da suka fita a awa ta farko sannan kuma ga na biyu muna miƙa godiyan mu da musharaka da kasance tare da mu a cikin wannan rana mai albarka mun gode sosai Allah ta'ala ya mayar da ku gida lafiya to masu kallon da sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirin kamar yadda muka yi magana Allah ta'ala muna roƙonka da fatan muna tawassuli da wannan rana ta haihuwa sai da zahara ya ƙara wa malam lafiya ya kwato mana shi daga hannun azzalumai da dukkan yan uwanmu da suke hannun azzalum da marasa lafiya na cikin mu ilahi bi haqqi fatima wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirrul mustawda'ifiya an tusalli ala muhammad wa ali muhammad wa an taf'ala bima anta ahlu wa la taf'al bima ana ahlu wa sallallahu ala muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh